Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labari dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma, domin al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. ranar 8 ga watan maris na shekara ta 1977 wata rundunar 'yan tawaye ta kungiyar flnc da ta kunshi mayaka kusan 1,500 ta mai yankin shaba mai arzikin albarkatun karkashin ƙasa a kudancin ƙasar ta kongo ganin ya kasa murkushe waɗannan 'yan tawaye a cikin gaggawa ne shugaban mubutu sese seko ya buƙaci taimakon manyan ƙasashen duniya don murƙashe wannan babbar barazana da yake fuskanta domin mai da martani ga taimakon da mabutun ke baiwa kungiyar 'yan tawayen unita ta jonas sabimbi mai adawa da mahukuntan birnin luwanda ne gwamnatin kasar angola a nata bangare ta yanke shawarar taimakawa 'yan tawayen na kungiyar flnc sakamakon rashin tsari da karancin kayan aiki gaban mayakan 'yan tawayen kusan dubu bakwai ne sojojin congo dole suka fara sha da baya suna baiwa 'yan tawayen fage to amma da taimakon wata rundunar zaratan sojan musamman mai suna kaiminola shugaban mabutu ya yi nasarar rage gusowar 'yan tawayen. Sai dai wannan fada ya haifar da kwararar dubban 'yan gudun hijira. mabutu na ɗaukar waɗannan 'yan tawaye matsayin makarƙashiya da 'yan kwaminis ke kitsa masa. Da wannan hujja ce ma ya kai kokensa ga ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta OAU kuma ya samu goyon bayan ƙasashe da dama. Mabutu bai tsaya nan ba domin ya tunkari ƙasar Amurka da wannan matsala wacce dama tun shekara ta 1960 take taimakawa ƙasar fannin aikin soje. da aka kista cewa amurka na baiwa congo sama da dala miliyan hudu sai dai jimmy carter bai amince ya taimaka wa mabutu ba lura da cewa shugaban a wasu lokuta na yin harshen damo ne wannan matsala na zuwa ne lokacin da amurka ke yada manufofinta na kare haƙƙin bil'adama a duniya majalisar dokokin amurka har rage kudaden tallafin da take baiwa kongon ta yi da kusan rabi a lokacin da gwamnatin mabutu ke cikin matsalar ta waye akwai dai manyan kasashe da suka taimaka wa mabutu kamar morocco da faransa yayin da kasar masar ta taimaka da matukan jiragen yaƙi ko saudiya ma ta baiwa mabutun kuɗaɗe ranar 13 ga watan afrilu na 1977 dakarun morocco da jiragen saman yaƙin faransa sun kaddamar da wani ƙazamin farmaki a matsayin martani ga 'yan tawayen ta kasa da sama aka kai wannan farmaki inda a ƙarshen watan na afrilu 'yan tawayen suka fice daga ƙasar ta congo bayan sun kashi kashinsu a hannu shekara ɗaya bayan wannan rashin nasara 'yan tawayen na ƙungiyar fnlc sun sake kaddamar da wani farmaki kan ƙasar ta Congo da ke zama yaƙi na biyu a wannan yanki na Shaba. 'Yan tawayen lardin Katanga kusan dubu hudu ne daren jiya suka afka wani wurin haƙar ma'adinai a yankin Shaba da ke kudu maso gabashin ƙasar zayar Rahotanni na cewa 'yan tawayen sun shiga yankin ne daga ƙasar Angola. yawancinsu tsoffin jami'an jandarma ne na yankin Katanga. Shugaba mabutu ya sake neman agajin kasar Faransa don murkushe waɗannan 'yan tawaye. Wannan hari karara na nuni da cewa ƙasar Zayar ce aka kawo wa shi. Yawancin maharan tsahin jami'an jandarma ne na yankin Katanga. waɗanda suka hito daga angola suka ratso ƙasar zambia don kawo mana hari 'yan tawaye ne da suka samu horo daga ƙwararrun sojan ƙasar cuba yayin da tarayyar soviet da jamus ta gabas suka ba su makamai wannan hari na 'yan tawaye waɗanda ke san mamayar ƙasarmu sun raɗa masa suna colomb wannan kuce dai ya jawo cece kuce a fagen siyasar duniya kuma ya haifar da kwasar ganima a cikin ƙauyukanmu fyaɗe kisan gilla na rashin imani tare da lalata muhimman abubuwa don haka muke danganta wannan da ta'addanci waɗannan hare-hare dai wata wai ƙungiya ce fnlc mai ikirarin ƙwato 'yancin ƙasar congo ce da ke da cibiya a birnin brussels ta ɗauki alhakin kaiwa wannan na nihin cewa waɗanda ke wannan ikirari su ne da laihin kisan ɗimbin 'yan ƙasashen waje da miliyoyin 'yan ƙasar zayir dangance da matakan da muke ɗauka yanzu zan baiwa masu zuba jari cewa su ba mu yarda su kuma tabbas za maido da cikakken zaman lahiya a yankin 100 bisa A wannan karo bisa bukatar shugaban Mobutu, Faransa ta aiki da sojoji a kasar Zayir, musamman a yankin da ke fama da tawaye. Wannan mamayar ta 'yan tawaye ta girgiza mulkin shugaban Mobutu sosai. Zai fice daga wannan matsala ne bayan taimakon dakarun ƙasa da ƙasa na Afirka a jagorancin Morocco, sai ƙasar Faransa wacce ta bayar da makamai don fatattakar 'yan tawayen. shugaban kasar faransa na lokacin valerie giscard d'estaing ya bayar da dalilan goyon bayan mabutu a wannan rikici tabbas mun amince mu taimaka yanzu zan faɗa muku dalili ta hanyar taimakon namu mun jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ne mun tabbatar da tsaro da zaman lafiya sannan mun taimaka wa abokin tafiyar mu a fannin tsaro ba na son kasashen afirka aminan faransa su zaci cewa mun yi watsi da su ne Kyaftin Paul Baril kana cikin dakarun da suka kasance a filin daga don murkushe 'yan tawayen Zair. Takamaime wani aiki ne aka baku a lokacin da aka tura ku zuwa yankin Kwalwezi. Aikinmu shi ne ceto waɗanda aka yi garkuwa da su musamman 'yan asalin ƙasashen Belgium da Faransa da sauran ƙasashe masu aiki a mahakar ma'adinai ta Jekamin. In na tuna maka cewa mahakar Jekamin yanki ne da ya fi fadin kasar belgium baki ɗaya aikinmu na agaji ne kawai kana nufin cewa aikin agaji ne ya kai ku ma'ana ceto turawan da aka yi garkuwa da su kawai A gaskiya muna son samar da zaman lafiya ne a yankin, saboda yawancin kasashen Afirka ana yaƙe-yaƙe ne sosai musamman tsakanin masu ra'ayin kwamisanci da masu fafutukar samar da 'yanci. Shugaba Mabutu ya taimaka wa turawa sosai da mutane irin su Jonas Savimbi wajen yakar tsarin kwaminisanci. Haka abin yake ga kasashen Afirka ta gabas. Me yasa a lokacin shugaba Mabutu ke samun tallafi a duk lokacin da ya bukata daga Amurka da Faransa? Euh, Faransa babu wasu muradu da take neman karewa saboda uwar gijin zayar mai yin ruwa da saki wajen baiwa mugutu umarni ita ce kasar Belgium duk wani arziki da ake gani a kasar Belgium da duk wasu gine-gine da ci gaban da ta samu ya fito ne daga kasar Zaire da kafin soya mata suna ake kira Congo Belge ina jaddada maka cewa Faransa ba ta amfana da komai a Congo kasar Belgium ce ta ci moriya mai yawa shugaba Mobutu daga baya ne ya nemi taimakon Faransa. Amma tarihi ya nuna duk wata soyayya ko ƙiyayya da ta raba kanun 'yan ƙasar Congo ya samo asali ne tsakanin Mobutu da Belgium. E baya ga sojan saman Faransa da ke taimaka masa yaƙi da 'yan tawaye, shugaba Mobutu da kansa da kuma dakarunsa ne yake filin daga. Yana cikin jirgin saman da ke jefo sojan a inda ake gwabzawa wannan yaƙi. Raymond Girard a pu prendre na cikin jirgin sama da ke jefo sojoji tare da shugaba Mobutu. A cikin wannan jirgi akwai sojan saman zayar da aka baiwa aikin kwato filin jirgin saman garin Kolwezi daga hannun 'yan tawaye tare da tabbatar da tsaron filin don a ci gaba da aiki da shi wajen tura kayan yaki Ga rahoton Reynald Girard. les parachutistes zaïrois. Sojojin ƙasar Zaire da aka jefa ta sama jiya zuwa garin Kolwezi sun yi nasarar kwato filin jiragen sama na wannan gari. Yanzu haka muna sararin samaniyar yankin a cikin jirgin samfurin 630 Hercules wanda shugaba Mabuto ke tukawa da kansa. Za mu isa garin na Kolwezi nan ba da jimawa ba, inda rahotanni da ke fitowa daga can ke cewa ana ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa, mai girma shugaban ƙasa. Muna iya iya sanin halin da ake ciki yanzu a garin na kolwezi euh, kamar yadda kuka samu labarin tun shi wajen karye shida da rabi na yamma agogon yankin dakarunmu na bataliyar sojan sama ta 311 ta karbe iko da hilin jirgin sama na kolwezi Shin ana ci gaba da faɗa kenan? Har yanzu dakarunmu na ci gaba da kafsawa da 'yan tawaye kuma ƙazaman haɗa har cikin garin na Kolwezi. Ana iya cewa faɗa tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawayen faɗa ne mai wahala da zai ɗauki dogon lokaci. Euh, Wato mu dai mun ɗauki matakai sosai. Daɗewa ko wahalar yaƙi wannan kuma ya danganta ne daga shirin da aka yi. Tambayata ta ƙarshe mai girma shugaban ƙasa. Akwai turawa 'yan ƙasashen waje kusan dubu hudu da 'yan tawayen yankin Katanga ke garkuwa da su. Cikin wannan yanayi, anya kuna iya fatattakar su kuwa? Na faɗa muku cewa mun ɗauki matakan da suka dace, wasu kuma na kan hanya don cimma wannan nasara. Ko shakka babu an gwabza ƙazamin fada a kewayen filin jirgin saman Kolwezi. Yanzu haka ana iya ganin tarkacen jiragen sama na ɗaukar fasinja da masu saukar ungulu da rokoki ko bama-baman da basu fashe ba dakarun kasar zayar ne ke rike da filin jirgin sama akwai dai turawa kusan dubu biyu da ɗari biyar waɗanda 'yan tawayen yankin katanga da yawancinsu tsoffin jandarmomi ne ke rike da su a garin na kolwezi a wajen shugaban Mabutu dai irin wannan gagarumin hari tabbas akwai hannun wata babbar ƙasa da ke son burkuta masa lissafi wannan yanayi marasa daɗi dai zai kai shugaba mabutu ya yanke hukuncin kisa ga Nguzu Karl Bond, ɗaya daga cikin shiga-shigan gwamnatin Mobutu ɗan asalin yankin Shaba, wanda shugaban ya zarga da cin amanar ƙasa. A ƙarshe dai an yi masa afuwa. A farkon shekarun 1980, bayan mamayar lardin Shaba da 'yan tawaye suka yi wa yankin na ƙasar Zayar har sau biyu, kudaden da aka kashe wajen yakin sun ci tattalin arzikin ƙasa. a yanzu kasar na fama da rashin kuɗi lamarin da ya kai wa kasar iya wuya daga nan ne fa mabutu ala dole ya yi kira ga hukumar bada limuni ta duniya imf don ta agaza masa duk da tsarin tsuki bakin aljihu da gwamnatin kasar ta runguma sannan a ranar sha hudu ga watan oktoba na hudu ya naɗa kyango dando a matsayin firaminista don tabbatar da siyasar tsuki bakin aljihun gwamnati ba abin da ya sauya yanayin ma sai kara dagulewa ya yi sai da duk da wannan uban ƙasa Baba Mubutu kamar yadda ake kiransa bai gama nasa zamanin ba. Impossible de proposer un système tout fait baya yiwuwa a tilasta wa kasashe bin wani tsarin mulki na daban faransa ba ta da hurumi karkashin kowace doka ta tsarin mulki ko ma wace doka ce na tilastawa wata al'umma da ke tunani dangane da makomata al'adu da kuma tarihinta Demokradiyya dai tsari ne na duniya don haka ya rage wa ƙasashe ta wace hanya zai kawo musu alfanu sai dai maganar cikakken yanci batu ne da ake koyon sasannu a hankali faransa za ta taimaka a fannoni daban-daban ga kasashen da suka rungumi tsarin da zai kai al'ummominsu ga yanci 24 ga watan afrilun 1990 a cikin yanayi na matsi da kadawar iskar demokaradiyya a nahiyar afirka sannan da wannan jawabi na shugaban faransa francois wanda ya yi a gaban shugabannin afirka a birnin labol wanda ya kira a gare su su rungumi tsarin demokuraɗiyya shugaban mabutu a cikin hawaye da raunanar murya ya ayyana kawo ƙarshen tsarin jam'iyya ɗaya a ƙasar inda ya bayar da umarnin kafa jam'iyyun siyasa guda uku bayan dogon tunani da tsinkaye mun amince da kafa tsarin demokuraɗiyya da zai samar da jam'iyyun siyasa a ƙasar mu amma hawa mun yanke shawarar cewa jam'iyyun siyasa ba za su wuce uku ba Bayan da Mubutu ya ɗauki wannan mataki, al'umma ta karɓi saƙon a cikin yanayi na bazata. Suna ganin cewa wannan sabon babi ne na tarihin ƙasar ya juya. Sai dai Mabutu bai san cewa wannan jawabi nasa tamkar wata babbar nakiya ce ya dasa da za ta yi awon gaba da mulkinsa na kama karya ba. Duk da cewa tsarin da ya fitar a matsayinsa na shugaban ƙasa sai ci gaba da kasancewa sama da dukkanin jam'iyyun siyasa ne. Baya ga kafa sabbin jam'iyyun siyasa a ƙasar tsarin sanya tufafin mabutu daga wannan rana ma ya canza kamar yadda ya yi a shekarar 1972 daga yanzu 'yan kasar zayir na iya sanya tufafi ɗinkin kot har ma su ɗaure wuya tsaf ba wata damuwa mun tilasta saka tufafinmu na gargajiya kamar yadda yake a ƙasashen duniya da dama wannan kuma babban ci gaba ne daga yanzu baya ga tufafinmu na gida kowane ɗan ƙasar zayir na iya amfani da su tufafin na daban da ke zama 'yancinsa har da ni kaina sai dai ina sanar da ku cewa duk da wannan yanci ba za ku taɓa gani na ba da kot da laca ga wuya wannan kuma zaɓi na ne da na yi shi tun shekarar 1972 na hijin daɗi da sakewa da ɗaukar kaina ɗan kishin ƙasa idan na suka tuhahi na gargajiya irin na ƙasar mu zayir wasu dai na iya cewa wannan abin dariya ne amma a lokacin ga 'yan ƙasar zayir ɗaukar irin wannan mataki na baiwa kowa damar saka tufafin da ya ga dama na da muhimmanci sosai ga ra'ayoyin 'yan ƙasar da ke nuna farin cikinsu kamar yadda wakilin rfi a birnin kinshasa christophe babube ya sanar Ah Tun jiya a tsakiyar birnin Kinshasa komai ya canza, jim kaɗan bayan jawabin shugaban ƙasar wani masinja a ofishinsu nan take ya ɗauki farar takarda ya yanka ya makala a wuyar tamkar dai necktie tare da faɗar cewa daga yanzu ba za ku ƙara kira na ɗan ƙasa ba sai dai malam. Tun jiya a birnin Kinshasa gaisuwa ta sake daga ina kwana malam sai lafiya lau malama. abin ya zama kamar dai wani abin zolaya da kuma ban dariya. 'Yan gani kashe ni tuni suka fara ɗaura necktie a wuya. Yau da safe ma na ci karo da daidaiku. Samun irin wannan kyalle da ake ɗaurawa a wuya akwai wahala a kasuwa. Yanzu kowa na da 'yancin faɗar albarkacin baki dama wannan ne ake kira da demokradiyya. Tare da wannan sakin ragama za a ga kafuwar jam'iyyun siyasa a ƙasar ta zayir cikin gaggawa kamar wutar daji. An kiyasta sabbin jam'iyyun siyasar da aka kafa cewa sun kai hudu da hamsin a faɗin kasar Wannan gwagwarmaya za ta kasance mai zafi ne tsakanin shugaba Mabutu da kuma babban mai adawa da shi ATN Tshisekedi. Makonni uku bayan an yana tsarin kafa jam'iyyu barkatai da alkawarin shirya zaɓuka na gari a faɗin ƙasar. A cikin daren sha ɗaya zuwa sha biyu ga watan Mayu ne wani bore ya barke a jami'ar garin lumumbashi birni na biyu mafi girma a kasar ta zayir martanin da shugaban Mobutu ya mayar akan wannan bore shine ya nuna ba sani ba sabo. Idan har a cikin ƙasata wata jam'iyya za ta nuna wani bore da zai haihar da yamuci take zan ruhe ta. duk lokacin da aka fuskanci wata matsala muna kokarin shawo kanta ne ta hanyar tattaunawa da samo mahita cikin gida congo cikin wannan yanayi ne dai shugaba mabutu zai bai wa sojoji izinin koyawa ɗaliban jami'ar hankali kimanin ɗalibai ɗari uku ne suka rasa rayukansu wasu da dama suka shikata alƙalumman da shugaba mabutu ya ƙi amincewa da su tfn wata tashar talabijin ce a faransa ta yi hira da shugaban bayan aukuwar wannan lamari inda aka tattauna da shi a matsayin babban bako na musamman ba tare da wata rufa-rufa ba mubutu ya zargi kasar belgium da yunkurin kifar da gwamnatinsa Bai kamata a danganta mutuwar waɗannan ɗaliban jami'ar da kisan ƙare dangi ko na kiyashi ba. Magabatan ƙasar Belgium ne suka ƙaddamar da wannan kamfe don ɓata ma ƙasata da ni kai na suna kawai. Tabbas idan aka ce babu abin da ya faru almumbashi kowa ya san ƙarya ne. Lalle abin da ya faru a wannan gari abin takaici ne da baƙin ciki. Ana cewa mutane 22 suka mutu, wasu mana cewa sun kai sittin. me gaskiyar hakan eh Ba wai shugaban jami'ar Lubumbashi ne ya sanar da waɗannan alƙalumma ba, illa shugaban wata tsangaya ne ya azarbaɓi kuma tabbas ya sha ta ƙarya, ina haɗa muku ne. Yawancin jam'iyyun siyasa na farin ciki da batun shirya zaɓe, saboda sun ce tabbas za su kayar da kai, dole kuma ka bar mulki. Daga cikin 'yan siyasar ma, akwai wanda ya ce, kamar dai salon na 'yan mulkin mallaka kama karya na mabutu zai naɗa tabarmarsa. Wannan jam'iyya ko shugabanta na da 'yancin faɗa abin da suka ga dama, amma ka sani ina da horin jinin al'umma ta fiye da yadda kake zato. Gare ni ni ne halattaccen shugaba da jama'a ta ke ƙauna, saboda sun zaɓe ni a wani wa'adi na shekaru bakwai. Tainuwa ta za ta zo ƙarshe ne 4 ga watan Disamba na 1991, shekara mai zuwa da ƙarshe 12 na dare. amma zan kasance ɗan takara don in gaji kaina. Kana nufin cewa har ka yanke shawarar sake tsayawa takara? Euh, Ina sanar da kai ne a niyata don ba ni tsoron sanar da kai burina. Cikin wannan yanayi ne da yi kasar Belgium ta yanke shawarar rufe wa mubutu randar da yake samun ruwan sha. Ta katse masa duk wani tallafi. Madam Colette Batman kin yi rubuce-rubuce kan wannan matsala a cikin mujallar kasar belgium da kike yi wa aiki a lokacin shin anya kisan kiyashin da sojojin mabutu suka yi wa ɗalibai ya sa belgium dakatar da tallafi ga mabutu ko kuwa akwai wasu dalilai na daban da ba mu sani ba. En A shekarar 1990, Amurka da Belgium sun dakatar da tallafinsu ga shugaba Mobutu. Tunanin waɗannan ƙasashen biyu shine cewa Mobutu ya yi nasu zamani, don haka lokaci ya yi na ya baiwa wasu dama domin ci gaba da mulki. Da yake shi mutum ne mai wayo sosai, Mobutu ya juya zuwa ga ƙasar Faransa da siyasarsa ta cewa ai zayar na cikin jerin ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci ne, kuma ƙasar ce mafi girma a nahiyar Afirka. Sannan nan ta biyu da ke amfani da wannan harshe bayan kasar Faransa. Wannan ne ya sa Faransa ta goyi bayansa. A ganinta za ta samu ikon faɗa a ji a kasar fannin siyasa da kuma kasuwanci. Sannan ta samu nata rabo fannin arzikin ƙarƙashin ƙasa da Allah ya baiwa Zayar. Shi ya sa Faransa ta goyi bayan Mabutu. Ba wai kasar Belgium ce kaɗai za ta hana wa Mabutu taimako ba. Abinda Mabutu bai sani ba a wannan lokaci shine cewa kawo ƙarshen yakin cacar baka ya sa amurka da afirka ta kudu su ma suka yanke taimakon da suke baiwa kungiyar 'yan tawayen uneta ta jonas sabimbi a kasar angola wato makociyar kasar ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan tawayen da ke agaza masa al'amurra sun canza a yankin mubutu a yanzu bai cikin tsarin da waɗannan ƙasashe ke kare muradunsu amurka hukumar bayar da lamuni ta duniya imf da sauran cibiyoyin kuɗi na duniya sun fi sahun kasar belgium don yanke duk wani tallafi ga kasar zayir ƙarancin kuɗi a baitulmalin ƙasa zai sa butu kasa biyan albashi ga sojojinsa abin zai tunzura su don yi masa bore tare da kwasar ganima a shagunan 'yan kasuwa a kinshasa da ma sauran manyan biranen ƙasar wannan ya mutsi da boren soji da rashin kwanciyar hankali a sassan ƙasar zai tilasta wa mubutu amincewa da shirya taron tattauna makomar ƙasa wato conference national